واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi أريد darasi karatun littafin al'adabul mufrad littafin al'imamin bukhari mai karantar da ladubban zamantakewa a tsakanin musulmai za mu karanta hadisi na 512 da kuma sharhi a kansa insha Allah wannan hadisin yana dauke da bayani akan matsayin zuwa gaida yara marasa lafiya a sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka ne al-Imam al ya yi babi na 231 shine babu iyadati sibyan babi game da tafiya gaisuwa ga yara marasa lafiya ya kawo hadisi daya a karkashin wannan babi bil hakika hadisin ba guda ɗaya bane hadisai waɗanda al-Imam Bukhari ya kawo a littafin nan waɗanda suke mana ishara dangane da matsayin tafiya gai da mara lafiya wato yara marasa lafiya hadisan guda biyu ne amma al-imam bukhari ya riga ya kawo hadisi ɗayan tuntuni shi yasa bai maimaita shi ba sai ya kawo hadisin da bai yi magana akan shi ba hadisi na farko mun karanta shi a littafin nan wannan dalilin yasa al-imam bukhari bai maimaita shi ba Shi ne hadisi na 376 hadisi na 376 a littafin nan hadisin Anas bin Malik anas bin malik ya ce kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wanda ya fi tausayi game da iyali a cikin mutane wato anas yana faɗi cewa ba za ka taɓa samun mutum mai tausayi ga iyalansa fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa samun ba saboda ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hidima ya san halayen manzon Allah kuma cikin ikon Allah Anas bin Malik ya samu shekaru sama da ɗari kafin ya rasu yana shekara goma ya je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da manzon Allah shekara goma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ya samu shekaru sama da tamanin kafin ya rasu don haka yayi mu'amala da mutane daban-daban yake ba mu labarin cewa ba za ka taba samun nan adam mai tausayin iyalansa fiye da manzon Allah ba za ka taba samu ba sai ya ba da misali ya ce wa kana lahu ibnun mustarba'un wannan hadisin da ya gabata ne nake maimaitawa kafin mu karanta hadisin da yake na wannan babi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani yaro da ya kai ana renonsa fi nahiyatul madina a gefen madina wato ana ce ba da misali da tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam game da iyalansa wa kana zairuhu qayna uban goyon yaron wato wanda yake rikon yaron yaron annabi sallallahu alaihi wasallam makeri ne alƙaimi shi ne alhaddad al'imamun nawawi yana sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim jirgi na goma sha biyar shafi na saba'in da shida ita idan aka ce bi'iran hiyal wala waladi gairika wa zawjuha bi'iran lizalikan rabi idan mutum ya ba da ɗansa a rene shi da larabci matar da take renon wannan yaron matar da take shayar da shi ita ce ake kira abdi'u uwar goyo to mijinta ana kiransa uban goyon yaron sunan mijin matan abu saif albara bin ausin matar da take rikon yaron annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta ummu saif khawla bintul munzir al ana mata alkunya da ummu saif da kuma ummu burda an haifi eh, wato yaron annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim kenan wanda shine yaronsa na ƙarshe. an haife shi a watan zulhijja shekara ta tabbas daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin da aka haifi wannan yaron ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki mai yawa matar da ta zama unguwar zoma a lokacin da aka haifi yaron ita ce salma wanda ita ma dacen baiwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanzan allah ya yanta ta umu rafi'u imra'atu abi rafi'in mijinta abu rafi wanda shi ma bawan annabi sallallahu alaihi wasallam abu rafi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir mun karanta wannan labari a baya a lokacin da ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam albishir manzon Allah ya samu yaro namiji shine Ibrahim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yanta shi saboda farin ciki bayan ya yanta shi kuma ya masa kyautar bawa wanda ta can shi bawa ne asalinsa babban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya yi yayi kyautansa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu da ya taho da albishir ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato eh, mariya ta haifi ta ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam saboda farin ciki ya yanta shi sannan mata suka yi ta neman a basu wannan yaron su shayar da shi cikin ikon Allah ita wannan matar makerin ummu sai ita ce ta samu dacewar yardan annabi sallallahu alaihi wasallam aka bata wannan yaro kuma ta rike shi saboda haka unguwarsu ma daban suna gefen madina kamar yadda anas bin malik ya bada labari to asali matar da ta haifi yaron ita ce ake kira mariyatu bintu sham'un al-qibtiyya malaman tarihi suna cewa kyakkyawar mace ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta ne a dalilin kyautar da wani hakimin misra ya mata al-muqawqis ya yi masa kyautan ita wannan baiwa kyakkyawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karbe ta um, ya nuna soyayya ta gare ta soyayya mai tsanani kuma cikin ikon Allah ta karbi musulunci manzon Allah bai zauna da ita a zaman matarsa ba ya zauna da ita ne a matsayin kuyangarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana cikin alkur'ani a surori guda biyu wanda yake kawar da kowace tantama a suratul mu'minun ayata biyar zuwa ayata bakwai. bakwai wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah subhanahu wa ta'ala yana yabon masu imani su waɗanda suke tsare al'auransu ba sa zina suna tsare al'auransu sai dai ga matansu koko ku yanki Allah tabaraka wata'ala yake fa innahum ghayru madumin anan ba a zargin su saboda mutum ya tara da matarsa ta aure babu zargi wanda ya tara da kuyangarsa babu zargi Fa faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul adu ji Allah subhanahu ta'ala amma idan mutum ya dauki wata hanya ta cire sha'awar jima'i sabanin biyu dinna waɗannan sun da suke ƙetare dokokin Allah subhanahu ta'ala don haka Allah da kansa ya halatta yana suratul mu'minun yana kuma suratul ma'arij ayata 29 zuwa 31 annabi sallallahu alaihi wasallam da ya riko mariya a matsayin matarsa ba ku yangarsa ce kuma ya samu ta tare da ita kamar yadda malamai suke cewa al-muqawqis sahibul iskandariya shi ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan kuyanga akwai labarin da limamu dara kuku ne bayar yana cewa hakimin misar a wancan lokaci sunansa jorai jubin mina amma ana ce masa almukauke annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardu ya aika masarakunan duniya yana gayyatar su zuwa ga addinin musulunci ya rubuta takarda wacce ya aika ma hakimin misra ya ba mu hatib bin abi balta'a Allah ya kara masa yarda yad'uhu ila al-islam wannan ya auku a shekara ta shida daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam falamma wasala ilayhi hatib akramahu a lokacin da hatib bin abi balta ya iso masa yazo alexandria shine iskandariya a wancan zamani nan da hefatan mulki yake na yankin masar shi wannan hakimi ya daraja jakadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi takarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa ya aka karanta ya ji ya sa aka rubuta amsa wanda za ka samu a nasbur raya littafin al'imamu zailai yana duk yin shi da shafin 565 ya rubuta amsa amma ba'adu bayan haka fakat karatu kitabaka na karanta wasiƙar da ka aiko ne fahimtu ma zakarta fi na fahimci duk bayanin da kai a cikin wannan takarda a sakon da ka aiko min yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma tad'u ilai da irin addinin da kake kira zuwa gare shi duk na fahimta wa kada alimtu anna nabiyyan baqiya kuma ba shakka na sani akwai wani annabi da ya saura guda daya wanda Allah zai turo na sani wa amma kuntu azunnu annahu yakhruju bi shar ni da a zato na ba zai fito ta yankin larabawa ba zai fito ne ta yankin turawa sham syria amma duk da haka a karanta rasulaka na daraja jakadan da ka turo wa ba afku ilaika bi jariyatayn na aiko maka ku yangi guda biyu lahuma makanun fil qibti azim wadannan ku yangin da na aiko maka ba wai wato bayi ne na daban ba na musamman ne saboda a cikin kibbawa suna da darajin gaske banda shi ya nuna cewar mariya wato ba karamin kyau ne da ita ba shi ya sa hakimin misra zaɓanta ya yi ya aika wa manzon Allah ya ce waɗannan kuyangi guda biyu da na aiko maka kuyangi ne na musamman masu daraja a cikin ƙabilar gifawa wadda kiswatin na ba da tufafi a kawo maka baglatin da ba na aiko ma alfadari da za ka rika hawa wannan shi ne wasalamu alaika abinda sarkin ya faɗa ke to haka ake so a rabu da mutane lafiya ko dai baka karɓi musuluncin ba ka ba da an sami hmm, ya dai ce ya sani annabi guda ya rage amma dai bai yi masan dai daga larabawa zai fito ba annabi kaga ya ba da uzurin shi ko hmm, shi yana ganin daga wajen turawa ne da fa'al kitab ila hafiz saboda aka ya ɗauki wasiƙa ya ba mu hatsudin abi balta'a ya ba shi kyautar sulan zinare ɗari da tufafi guda biyar sai ya ce masa ya kira haku domin haku yana kawo wasiƙa ana karantawa maza aka rubuta amsa sai ya ce masa irje ila sahibi da karta sake kwana a garin nan maza ka bar garin nan ka koma wadda ta sma min kalkif harfan wahida karka yadda in ji wani mutumin iftawa ya samu labarin sakon da ka zo da shi ko da harafi ɗaya ne ban su. maza maza ka bar garin saboda ya san tasirin musulunci da zaren hatib ya fara wa'azi a misira to magana ta kai ya ce ko maza ka bar gari fa'in lalkifta la yi tsawo ne fiti ba'i saboda abin da ya sa in na bi muhammadu to mutanen musafa ba za su bi ni ba wa ana abin nubi mulki an farika hori kuwa na zaɓi mulki na da haka shi ne zan yi kuma ba wai ina ganin muhammadu ba zai nasara ba ne sai ya zuharu sahibuka alal bilad ba za a daɗe ba muhammad ɗin nan sallallahu alaihi wasallam zai samu nasara hatta a ƙasar nan gabaɗe zai mallake ta na sani wa yanzu bi sahatuna hadihi ashabuhu min ba'dihi bayan kuma ya tafi kasar ba za ta sake komawa hannun wasu ba za ta tabbata a hannun musulmai har abada na riga na sani sama kaɗan banne in ɗana abin da ya rage Farhan min inji don haka maza ka bar garin nan ka Sau da ka haɗu bin abubuwar ta ayi taho ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi mazan allah ya tafi mariya da yar uwarta da labarin yana ba fi tamizi sahaba labarin mariya yana mujallar na takwas shafin ɗari saba'in da biyar da akwabakatun kubra littafin ibn sa'ad mujallar na farko shafin ɗari da talatin da shida akwai hadisin abdullahi bin sa'ad al-ansari ya ce lokacin da aka haifi a ibrahim yaron annabi sallallahu alaihi wasallam ta na fasattihi nisa'ul ansar matan madina gasa suka yi kowace tana neman a bata ibrahim ta rene shi saboda kowace mace na son ta kusanci manzon Allah ayyatuhunna turbi'uhu fa dafa'ahu rasulullahi ila ummi burda bint munzir sai manzon Allah ya bawa ummu sai ita ce ummu burda mijinta albara bin aus min bani adiyi bin najjar aiba ita wannan matan ita ce take raunan ibrahim وكان رسول الله يأتيه في بني النجار سودا كما الله يكن ziyarce su. yana zuwa yi dubi ɗansa anas bin malik yana cewa ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya ce wali da lillaila gulamin fasammai ta hubi eh, abi ibrahim a daren jiya an min haihuwa na sami yaro na masa takwara da sunan kakana ibrahim alaihi salam shi yasa yin takwara ya tabbata sunan mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi yaransa kusan duk tafara yake ma wasu fatima ya yi tafara ne ma mahaifiyar sayyiduna ali bin abi talib mahaifiyar sayyiduna ali fatima bintu asad ita ce matar abu talib ita ce ta yi rikon manzon allah lokacin da manzon allah ya samu haihuwa sai ya mata tafara gashi yanzu ya samu yaro ya yi ma annabi ibrahim alaihi salam tafara da fatan su yi halaye irin na waɗancan mutane ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قيد بالمدينة فانطلق رسول الله أنس بن مالك يتي سبب هكا لا بارن رش الله فيه يارا سيئسو سيما زم الله يتاشي يكام هنيا يتفي وانشان انقوا ورن ديارا سا واتو أورن ديارا سيكي سينبيش وتبيته حتى انتهينا إلى أبي سيف من تهو جدا جدا وانا مكيكي wa huwa yanfaku bi makeri yana kira wa kadimta tala'at al-bayt dukhanan ya zama dakin ya cike da hayaki fa asra'tu fil mashi bayna yaday rasulillah sai nayi sauri na wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na tafi na samu wannan makeri hatta ta haiku ila abi sayf fa qultu ya aba sayf amsi abu sayf ka daina kira saboda ja a rasulullah manzon Allah ya taho ziyara ziyaran gidan fa amsaka saboda ka sai dakata a wancan hadisi da muka karanta Anas bin Malik ce wa kunna na ati mun kasance muna zuwa ga wannan yaron wa qad dakhana al-bayt bi izhar gidan ya zamanto yayi hayaki gidan ya yi hayaki saboda ciyawan eh, tsauri lemon grass wanda ake sawa ana konawa ana kira da shi manzon Allah ya dauki yaro a yuqabbiluhu wa yushimmuhu ya dauki yaron yana sumbatar sa hadisin ya inganta eh, al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin saboda bayanin tausayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyalai kuma wannan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wannan yaro a lokacin da yake rashin lafiya hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2089 a littafin musnadul imam abi ya'la anas bin malik yace wa kana eh, istarba'a libnihi ibrahim bi aqsal madina waɗanda suke renon ibrahim suna makuran madina ƙarshen gari wa kana zawjuha qainan wa kana ya'tihi fa al-gulam wa alayhi atharu dukan manzon Allah zai ziyarci gidan ga gidan kuma na makeri ne ko ina hayaki yaron yana da hayaki amma zai taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumi manzon Allah kaga ya nuna yaron har ma ya dan girma shi Ibrahim din fa yukabbiluhu wa yashmu hadisi yana sahih muslim kitabul fadail babu rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bil sibyan wal iyal anas malik yace ma ra'aytu ahadan kana arhama bil iyal min rasulillah ban taba ganin mutumin da yafi tausayin iyalansa fiye da manzon Allah ba fakana ibrahim mustarbi allahu fi awalil madina fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi inda ibrahim yake muna tare da shi fa yadkhulul bayt ya shiga wannan daki wa innahu la yadkhan la yudkhan dakin ga hayaki saboda kira da akai wa kana dhi'ruhu kainan fa ya'khudhu fa yuqabbilu thumma yarji' manzon Allah zai tafi ya ziyarci wannan yaro ya rungume shi sun bace shi sannan ya dawo akwai hadisin amr bin sa'id al-umawi shi ma sahabi ne yace falamma tuwfiya ibrahim a lokacin da ibrahim ya rasu annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace inna ibrahima ibni wa innahu mata fi sajdi ibrahim dinnan dana ne gashi ya rasu ana ba shi nono ba a gama wato ba a yayin shi ba wa inna lahu da raini to kammila ne raba a janna saboda haka Allah ya masa tanadin wasu mata guda biyu waɗanda za su ƙara renonsa a gidan aljanna sai hadithin albara'u bin azib ya ce lamma tuwufiya ibrahim a.s. ƙala rasulullah ina lahu murbi'an fil janna yana da musamman Allah ya ware masa wata mata da za ta rene shi a gidan aljanna hadisi yana sahih bukhari kitabul janaiz babu ma da fi auladil mushriki al-imam nawawi yana sharhi yace tukin malihi sanatai bai cika shekaru biyu ba saboda haka za a karasa waɗannan shekaru biyu na renonsa a gidan aljanna fa innahu tuwfiya wa lahu 16 shahran yana da watanni goma sha shida. aw sab'ata ashar ko wata 17 fa turbi'anihi baqiyata sanatayn saboda haka waɗannan masu reno na aljanna za su cika ta abin ya rage ma shekaru biyu din fa innahu tamamur raba'a bi nasfi alquran saboda alqur'ani abin ya nuna ke na suratul Bakara aya ta 233 wal walidatu yurbi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma raba'a wannan shi ya nuna muhimmancin ka bar yaro ya shekara biyu ana renonsa saboda ya samu ayar alkur'ani ya samu hadisin manzon Allah ya nuna akwai falala tunda Allah madaukaki ya ce shekara biyu to ka kyale yaro ya kai shekaru biyu shi eh, shekaru biyu kuma ga yaron Ibrahim eh, eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shine Ibrahim yaro su kafin ya cika shekara biyu din sai ga shi Allah ya samar masa matan da za su samar masa wannan wa'adi ashe a cika shekara biyu din abu ne muhimmi kaga wannan ya gwada cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci ɗansa ba shi da lafiya Fama tun da al-imam ya riga ya kawo hadisin nan ba ma'anar ya maimaita saboda haka sai kawo hadisin da bai kawo shi a baya ba shine hadisin 512 wanda za mu karanta Hajjaj Bin Minhal Al-Basri. قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأهول عن عاصم الأهول شيني عاصم بن سليمان البصري عن أبي عثمان النهدي سننس عبد الرحمن بن ملا البصري عن أسامة بن زيد wannan labarin Usama bin Zaidin ya bayar ba Anas bin Malik ba so kaga labaran guda biyu ne Usama bin Zaidin Allah ya kara masa yarda Ya yace inna sabiyan libinati rasulillah faqula wani yaro na ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiki ya masa nauyi wato jikan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam Ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yaro yaron ba shi da lafiya jikin ya mara nauyi shine sakula fa ba'athat ummuhu ila annabi sai mahaifiyar yaron wato yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam sako inna waladi fil maut yaro na fa yana gab da mutuwa inna waladi fil maut lalle yaro na yana gab da mutuwa ba wai ya mutu ba hadisin nan yana al-musnad al-imam ahmad wancan riwaya ta al-imam ahmad usama bin zaidin ya ce fa'arsalat ila rasulillah babu banati wata daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam ta aika sako ga manzon Allah an masabiyyan laha ibnan au ibnatan ibnan aw ibnatan qad fashhadna yaronta ko yarta ɗayan biyu ko dai namiji ne ko mace kaga eh, riwayar al-Imam Ahmad ba a ayyana cewa namiji ne ba amma kamar hadisin da muke karantawa nan ya nuna cewa yaron namiji ne amma a littafin al-Musnad yanda Anas eh, yanda Usama bin Zaid ya faɗa yace ko dai yaron ta ko yarinyarta ihtubir yana gab da mutuwa ta aiko ma sallallahu alaihi wasallam fashhadna saboda haka ka zo mana ta halarci gidanmu hadisin yana musmadul imam al-bazzar hadisi na 2010 usama bin zaidin a wancan riwaya yace ba'asat ibnatu li rasulillah wata yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko sako ga manzon Allah annabnati magluba sakon shi yata cuta ta rinjayeta. wato cuta ta ci karfinta wato jikan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ciwo ya mata tsanani to mu ci gaba faqala lirrasul sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa jakada ya gaya ma dan sakon wanda yarsa ta aiko yarsa ta aiko sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa danta ko 'yarta ba lafiya jikin ya yi tsanani don haka annabi ya je gidan sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisinsa ya ce ma ɗan saƙon izhab ka koma wato ka tafi fa kullaha in ka je ka gaya ma yata inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba dama nashi walahu ma a'ata abinda ya bayar ma nashi wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kuma kowane abu a wurin Allah yana da ajali da aka riga aka diba masa fastasbir na haka tayi hakuri wal tahtasib sai fatan ta samu ladan Allah kuma ka gaya mata haka ba sai na je ba faraja'ar rasul sai dan sako ya koma ga yar annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha ya ba ta labari fa ba'athat ilayhi sai ta sake aiko sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sake turo sako wannan karo tuqsimu alai tana rantsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lama ja'a lalle ne sai ya je kaga wannan sakon da annabi ya aika bai wadatar ba kenan ita ta naci lallai ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta Da yadda ya tafi a musnad al Bazar sun bazar thumma ba'athat ilayhi ta sake aikowa karo na biyu faradda alaiha zari kamar manzo Allah ya gaya ma dan sakon irin wancan amsa thumma ba'athat ilayhi thalitha ta sake aikowa karo na uku manzon Allah ya sake gaya ma dan sakon irin abin da ya faɗa ma a karo na hudu shine ta yi rantsuwa ta ce lalle ne sai ka zo kaga sau uku kenan ta aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wannan sako ya aika mata wannan amsa ta sake aikawa manzon Allah ya sake bada wannan amsa ta aika manzon Allah ya bada wannan amsa karo na hudu shine ta yi rantsuwa hadisin yana sahihu muslim babu buka'i alal mai a riwayar al'imamu muslim fa'adar rasul sai shi ɗan saƙo ya koma daga wurin ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙada sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna haƙar aksama ita fa'yar kaɗin nan ta yi rantsuwa za ta a atiyan na halallai ne sai ka je gurinta ta yi rantsuwa ta ce lallai ne sai ka ta gurinta to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa ta yi rantsuwa fa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miƙe fi nafarin min ashabi a cikin yan jama'a daga cikin sahabbansa kalma ta annafar mun yi magana akan ta a baya kamar yadda bayanin ta zo a lisanul arab mujallal na 6 shafin na 245 da larabci akan ce an arrahatu daga bakwai zuwa goma amma idan aka ce an nafaru jimaduna saba'ati ila salasa mutum uku zuwa bakwai su ake kira an nafaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi da wasu jama'a tsakanin uku zuwa bakwai kenan suka tafi gidan ita yasa minhum daga cikinsu akwai fa'ad bin ubada manyan sahabbai fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki yaron fa wada'ahu baina sanduwatayhi ya ɗora shi a tsakanin nononsa biyu tsakanin mamansa biyu a tsakiyar ƙirjinsa. kirjinsa sanduwatayhi wannan yana al muni a shafi na 81 as-sanduwa hiya al-lahna allati fi aslihi wa qila hiya lirrajuli bi manzilati as-sajli wato daidai inda nonon mutum yake maman mutum daidai inda yake wannan shi ake ce ma as-sanduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga yaron ya kawo shi kirjinsa wani li sadrihi qaqa'a kirjinsa wato yana ƙara yaron kirjinsa yana ƙara ka ƙa'ati shanna ya ce kamar ƙaran busasshiyar sarka na ruwa fata da akan zuba ruwa a ciki akwai fata da suke ɗinka idan an ɗinka wannan fata sai a ringa zuba ruwa a ciki da ita wannan fata idan aka batta ta bushe sai ta ringa ƙara shi da ke cewa ƙirjin yaron yana ƙara kamar yadda ka san busasshiyar sarka na ruwa na sanya ruwa fatan da ake sa ruwa kamar fata ta bushe ƙarar da take haka ƙarar da ke fitowa daga ƙirjin yaro shi ne ake kira gwarfi kamar mutum yana bacci yana shari mai tsanani wanda ransa ya ta san mafita za ka ji numfashi yana fita da ƙyar kuma yana ƙara wato alamar yaron ya taho mutuwa ya zo ajiyar kamar yaron ya taho ajiyar Fadama dama at'aina rasulillah sai idanu manzon Allah suka zubar da kwalla sahihul bukhari kitabul janaiz babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzabu al-mayyit bi buka'i ahlihi riwayar al bukhari hadithin yana kai bukhari sai muslim yana tafai da yawa fa arsalat ilayhi yadda ta aika ma shi annabi sallallahu alaihi alaihi tana masa rantsuwa la ya'tiyannaha lallai ne ya tafi gare ta faƙama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe wa ma'ahu a tare da shi akwai fa'ad bin ubada a sahihul bukari al-imam bukhari ya kirga sunayen mutane amma a nan adabul mufrad ya kira sunan sa'ad kadai amma al-jami'u sahih yace akwai fa'ad bin ubada akwai mu'az bin jabal akwai ubay bin ka'ab akwai zaid bin sabit yace wa rijalun akwai wasu mutane ma waɗannan dukkan su manyan sahabbai sa'ad bin ubada mu'azz bin jabal ubay bin ka'ab suna da daraja a cikin sahabban manzon Allah zaid bin sabit a sahih muslim yana babu buka'i alal mayyit yace fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mike wa kama ma'ahu sa'ad bin ubada sa'ad bin ubada ya mike tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'az bin jabal da mu'az dan jabal wan talaktu ma'akum ni ma sai na tafi tare da su in ji usama bin zaid ni ma sai na bi su fa rufi'a ilayhi sabir lokacin da muka isa gidan yar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dago yaro aka miko shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu taqaqa numfashin yaro yana ƙara ka annahu fi shanna kamar wato busasshiyar sanka fa fadat aina fa idanun manzon Allah suka zubar da kwalla to mu ci gaba fa qada sa'dun lokacin da idanun manzon Allah suka zubar da hawaye sai sa'd bin ubada yace atabiki wa anta rasulullah yanzu kana kuka baya ga cewar kai ne manzon Allah tambayar da fa'ad bin ubada ya yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam kana kuka baya ga cewar kai ne manzon Allah su suna gani idan tauhidi ya kai makura ko an yi mutuwa ba za ka fi da hawaye ba tunda ka yadda Allah ke komi fakali sai manzo Allah ya ce inna ma abiki rahmatallah ai ina kuka ne saboda tausayi gare ka inna Allah la yarhamu min ibadihi illa ruhama Allah bai jin kai ga bayinsa sai masu jin kai baya jin kai ga bayinsa sai waɗanda suka zama masu jin kai ne hadisin yana sahih bukhari riwaya ta abdan yana sahih muslim min aujuhin fuskoki da yawa yana kitabun jana'i babu bukai al mayyit in ka duba sahih muslim ya kawo riwayoyin da yawa da musnad imam al bazar faja'aha fi nasin min ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan yarsa tare da wasu mutane daga cikin sahabbansa fa ukhrijat ilayhi sabiyatu sai aka fito mar da yarinya wa nafsuha taqa'qa'u fi sadriha numfashinta yana yana wato ƙara a cikin kirjinta farakka alaiha sai manzo Allah ya tausaya ma yarinyan fa zarafat aynahu idanunsa suka zubar da hawaye fa fatina bihi ba'du ashabihi sai wasu daga cikin sahabban suka lura ai idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suna zubar da kwalla wa hum yanzuruna ilayhi hina zarafat aina suna kallon shi annabi idanunsa na zubar da hawaye lokacin suna kallo ba su iya cewa komi ba sai manzon Allah ya ce malakum tanzuruna me yasa kuka kura min ido saboda kun ga hawaye yana zuba rahma ai wannan jin kai ne tausayi ne ya da'uha Allahu haisu ya sha'u Allah yana aje tausayi inda ya ga dama amma ku sani tausayin nan yana da muhimmanci inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama masu tausayi daga cikin bayi su ne kaɗai waɗanda Allah yake tausaya musu hadisin yana sahih muslim babul bukai alal mayyit qala riwayar al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace hazihi rahma wannan hawaye da nake zubarwa rahama ce jin kai ne tausayi ne ja'ala Allah fi qulubi ibadihi Allah ya saka tausayin nan a zukatan bayinsa wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-rahama kuma shi Allah masu tausayi ne daga cikin bayin sa waɗanda ke tausaya musu masu jin kai ne Allah yake jin kansu a riwaya ta Imam Bukhari kuma yace hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadi wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama duk lafazan suna da ma'ana guda to wannan labarin Usama bin Zaidin ya bayar yana da kyau mu bambanta labaran nan kashi biyu kusan zaka ka abu guda ne alhali ba ɗaya bane wannan labarin usama bin zaidin ya da shi game da wata yar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗanta ko yarta tana gab da mutuwa ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan lalle ya je gidan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan ya ɗauki yaron sai idanunsa na zubar da hawaye sahabbai suke mar tambaya a tabbaki wa anta rasulullah kana kuka kuma kai ne manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa yace wannan kuka na tausayi ne wancan labari na farko kuma da muka karanta fa shine labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan makeri wanda yake rikon ɗansa Ibrahim wannan tafiyar kuma fa an yi ta ne da Abdurrahman bin Auf kaga akwai bambanci tsakanin wannan tafiyar da wancan tafiya a wancan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen ɗansan ɗansa wanda shi ne ƙarami daga cikin ‘ya'yansa daga kan ibrahim manzo Allah bin sake haihuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyan yaron ya labarinsa ya iso gare shi waye ba da labarin anas bin malik da wasu sahabbai babu usama a cikin waɗanda suka ba da labarin anas bin malik ya ce da nama ma'a rasulillahi ala abi sai alƙaini mun tafi gidan da yaron annabi yake wato gidan wannan makeri da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabbai ala abi sayfin alqain wa kana dhikran ibrahim alaihi salam fa akhadha rasulullah fa qabbalahu wa shammahu wa Allah ya dauki ibrahim ya sumbace shi yace summa dakanna alaihi ba'da zalika wa ibrahim yajuju bi nafsihi mun sake zuwa da aka ji labarin ibrahim bashi da lafiya labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan sa bashi da lafiya sai manzon Allah ya tashi ya tafi gidan da muka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yaron sa yaron yana shakuwar mutuwa ya judu bi nafsi ya judu bi nafsi yani yukhrijuha wa yadfa'uha yana numfashi da kyar yana shakuwa alamar fitarai rai yukaribu bihal maut wa ja'alat ayna rasulillah sai anas yace sai idanun manzon Allah tazrifani suna zubar da hawaye kaga karo biyu kenan wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan da ɗansa yake ya dauki yaron lokacin ajalin yaron yayi manzon Allah sai idanunsa suna zubar da hawaye lokacin da Abdurrahman bin Auf ya ga hawaye na zuba daga idanun manzon Allah sai ya ce wa anta ya rasulullah har da kai ma ya rasulullah su kaga tambayar mutane biyu suka yi wa annabi wannan lokaci da annabi ya tafi wajen ɗansa ba shi da lafiya abdurrahman bin auf ne ya masa tambaya wa an ta ya rasulullah hadda kai kana kuka wancan karo ko da annabi ya tafi wajen jikansa jikansa ba dan shi ba idanunsa na zubar da kwalla ya masa tambaya shine hadisin al mufrad sa'ad bin ubada yace a wa wa'anta rasulullah kana kuka kuma kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdurrahman bin Auf yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayan sai manzon Allah yake yabna auf innaha rahma ya kai dan au wannan kwalla da kaga yana zuba kwalla ce ta tausayi ta jin kai summa atba'aha bi ukhra fa qala sai manzon Allah ya kara da cewa innal ayna tadma'u ido yakan zubar da kwalla walƙalba ya hazanu zuciya takan samu ɓacin rai wala na ƙudu illa ma yarba rabbuna amma ba ma faɗin komi da harshenmu sai fa abinda Allah mahalicinmu ya yarda da shi wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun sai manzon Allah yake ya kai ibrahim muna bakin cikin rabuwanmu da kai to kaga wannan amsa ta annabi sai ta bambanta hukuncin balla ya fita daga idanun mutum saboda tausayi da ihu da mutum zai yi da bakinsa wannan shine haramu manzo Allah ya ce ma eh, Abdurrahman bin Auf ido yana fitar da kwalla ba sai ka so ba wannan iko ne na Allah idan kana da tausayi in kaga abin tausayi idanunka kawai za su zubar da kwalla ba sai ka so ba sannan zuciyarka takan samu damuwa saboda wani abu da ka rasa wannan ba ikon ka bane iko ne na Allah saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ya yasha tausayi ne da Allah kan sanya a inda ya ga dama zaka ga wani mutum idan an yi rasuwa idanunsa ba su iya zubar da kwalla wani ko dan karamin abu sai ya shi ya dinga zubar da kwalla wannan haka Allah ya hukunta zukatan mutane daban-daban akwai hadisin jabir ma da ya bada wannan labari wanda ya ce a kazan nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadi abdurrahman bin auf lokacin da labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaronsa ibrahim ba shi da lafiya sai manzo Allah ya kama hannun abdurrahman bin auf ya ce zo mu tafi suka tafi gefen gari kamar yadda ana ba da labari shine al'aliya fa wajadahu yajudu bi nafsihi sun isa gidan suka samu Ibrahim yana shakuwar mutuwa fa akhadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma Allah ya karbi yaron fa wada'ahu fi hijrihi ya dora akan cinyarsa wa baka sai kuka na hawa yana zubowa فقال له عبد الرحمن سي عبد الرحمن بن عوف يتي أتبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء يا رسول الله كي كي كوكا باين كهنا أي kuka kaga bai fahimci me aka hana ba shine sai manzon Allah yake la a ban hana aikuka kuka ba inni lam anha anil buka ban hana aikuka kuka ba walakin walakinni nahaitu an sautaini ahmad qayn na hana sauti iri biyu sauti biyu na hana sautin inda na'mati la'ibin ihu da ake saboda jin dadin wasa ina ma annabi yana duniya a yau ya ji ihu da ake saboda an ji dadin wasa a kururuwa ka ji unguwa ta girgiza saboda wasu sun ci bol ko manzo Allah ya ce sautin inda nagmati la'ibin wa lahwi wa mazamir shaitan wa sautin inda musiba sai kuma ihu da akan yi saboda musiba saboda wata jarabawa da ta samu gida saboda an yi mutuwa a dinga kururuwa wa kamshi wujuhin wa shakki juyubin ana yaga tufafi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sautuka guda biyu ne na hana sautin da akan yi saboda murna da sauti da akan yi saboda musiba amma hawaye ya zubar da kwalla ban hana ba sallallahu alaihi wa sallam. don haka mun samu labarai kashi biyu waɗanda suke tabbatar annabi sallallahu alaihi suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarci yara alhali ba su da lafiya ya ziyarci ɗansa ibrahim Allah ya karbi yaron ya karbi ran yaron yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya ziyarci gidan yarsa lokacin da jikansa ba shi da lafiya alhamdulillah ibnu hajar cikin fatul bari mujallal na shafin 36 yace ta wannan yar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake magana akan ta ita ce zainab ya tafi a riwaya ta abu mu'awiya an yana musannaf na ibn abi shayba kitabul musannaf wace yarinya ce daga cikin yaran annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mata aike cewa ɗanta yana gab da mutuwa ita ce zainab ibn hajar ya ce lakin nasawa fi hadisun bab annan mursila zainab domin akwai labarai da suke nuna wasu yaran annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne ba ita zainab ba shine ibn hajar ya ce lallai zainab ce kuma ita ce babbar wato babba daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ya tabbatar da cewa wa annal walada sabiya yarinya ce ba ta da lafiya ba yaro bane domin riwayar ta taho da wata riwayar a ce yaro wata riwayar a ce yarinya to amma lallai akwai hadisin al-Imam Ahmad ya zo al-Musnad hadisin al-Imam Ahmad ya tabbatar da cewa yarinya ce ba ta da lafiya jikar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lafazin hadisin da ya zo cikin al-Musnad cewa akai utiyan nabiyyu bi umamata binti Zainab an taho ma annabi sallallahu alaihi wasallam da jikarsa umamatu bintu zainab ita ce li abil asu bin rabi kuma akan kira ta umaymatu bi amma akasari malaman tarihi suna kiranta umamatu ita ce jikar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fari yadda ta fari zainab ita ta haife ta saboda ita zainab yara biyu kawai ta haifa daga aliyu sai umama shi aliyu din ya rasu tun yana karami umama ita ce rashin lafiyar ya kama ya tsananta ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan yaso wannan shine abin da ya inganta daga cikin riwayoyi da aka samu game da labarin rashin lafiyar jikar annabi sallallahu alaihi wasallam ba namiji bane mace ce ita ce umamatu bintu zainab ko ko umamatu bintu abil as bin rabi' hadisi ya zo cikin sunan Abida kitabu salat ba mamaki kana ji malamai na karantawa hadithin, abu qatada fil ansari wanda yake da labarin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa umamatu bintu abil as manzo Allah yana limanci amma ga yarinya a tare da shi وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على آتكي manzo Allah ya sanya yarinya a wuyansa yana sallah fa idza raka'a idan zai ruku. sai ya dauko ta sai ya aje a ƙasa wa idza rafa'a min as-sujudi na yayi sujuda yayi sujuda zai miƙe tsaye sai ya sake daukan ta sai ya dora a wuyarsa kuma yana limanci jama'a suna bin shi jikarsa ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da ita amma malamai na cewa dan kai sallah da yarinya ba laifi bane matukar ba za ta yi fitsari a tare da kai a jikinka ba sannan na biyu ba za ta tafi ta barka ba kaga annabi yana ajiye ta in zai miƙe sake ɗaukanta ya nuna ba ta gudu amma mutum ya tafi da yaro ƙarami masallaci saboda koyi da manzon Allah ya kyale yaro ya tafi ya hana wasu sujuda wannan ba sunnar manzon Allah bane wannan shedanci ne bai dace ba saboda yana kawo ya dauke hankalin masu sallah dauke hankalin masu sallah idan ka zo da yaro to ka rike shi har abinda manzon Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da yarinya kuma ya rike ta baya bari ta tafi saboda haka idan yayi sujuda ya daga sai ya dauke ta ya dora a kafada hadisin yana sunan abi dawud hadisin 237 ita wannan umamatu ita ce yar zainab kamar yadda muka ce ita ce jikar manzon Allah ta fari ibnu hajar ya ce ittafaqu ala anna umamatu bint abil asim zainab bint an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da labari ya tabbatar duk malaman tarihi sun yi ittifaki inji ibn hajar ita wannan jikar annabi din umamatu bintu abil as manzo Allah ya rasu ya barta da rai kaga lokacin da ta samu rashin lafiya din mahaifiyarta Zainab ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam kan lallai yazo to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan naka har ma idanunsa na zubar da kwalla saboda tausayi amma yarinya ba ta mutu ba shi ko wancan dan nasa ibrahim da ya tafi ya dauke shi a hannunsa allah ya karbi dan shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya batta ta girma har ta kai ga lokacin da sayyidina ali fatima da ta rasu sayyidina ali ya aure ta kaga yar fatima ita ce mahaifiyarta domin zainab ita ce mahaifiyarta bayan fatima ta rasu sayyidina ali ya auri umama su ma'ashar inda ali tana tare da sayyidina ali har ta kutila anha har lokacin da aka kashe sayyidina ali Allah ya kara masa yarda kuma akwai eh, ibnu hajar yake cewa akwai riwaya ta hamad wanda ke ishara ga hakan arsalat tad'uhu ila ibniha fil maut yace a sawabu qawlu man ibnati la ibni saboda haka in ma ka samu riwaya da take nuna yaro namiji ne yaron zainab abin da ya fi inganta ne yar zainab ce ba dan zainab ba saboda shi dan zainab ne ali bin abil bin rabi shi wannan yaro su yana jinjiri amma ita umama ita ce wanda ta girma saboda aka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare shi akwai hadisin abdurrahman bin auf wanda yana al-mu'jamul kabir na al-imam tabrani yana cewa istu'izza bi umama binta abil az fa ba'athat zainab bint rasulillah ilayhi taqulu lahu lokacin da ciwo ya tsananta ga yarta yar zainab umama sai ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda hadisin da muka karanta hadisin usama bin zaid ishtadda biha al-marad rashin lafiya ya tsananta ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taho wa ashrakat alal mauti saboda ta kai gab da mutuwa alama ta nuna cewar yarinya ba za ta yi rai ba to amma gashi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan ya dauke ta har ma idanunsa na zubar da kwalla saboda tausayi daga baya Allah ya raya ta shi na ibnu hajjar yace wallazi ya buhau anna Allah ta'ala akrama nabiyyu zahiri Allah yayi karimci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya raya wannan yarinya me dalili saboda kalmomin da ya fada a cikin hadisin nan saboda waɗannan kalmomi ibn hajar ya ce lamma sallama li amri rabbi jikarsa ta fari aka aiko yana majalisi yasa ta aiko jikar ka fa za ta mutu gab da mutuwa ka zo sai manzo Allah ya aika sako inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamman kaga tsananin tauhidi bai girgiza ya ce a rufe majalisi saboda jika na ba lafiya to ku tashi sai gaba la manzon Allah ka ci gaba da karatu so ya miƙa al'amarinsa ga Allah subhanahu wata'ala ibnu hajar cewa wa sabbara ibnatahu shi ya riga ya miƙa al'amarinsa kuma ya ba ma yasta haƙuri faltasbiri wal tahtasib ki haƙuri ki fatan ki samu lada walam yamlik ma'azalika zalika ainihi min ar-rahma wa shifqa duk da haka lokacin da ya taho ya ga yarinyar tausayi ya kama shi idanunsa suna zubar da kwalla bi an afallahu ibnata ibnatihi fi zalika alwaqt sai Allah ya warkar da wannan yarinyar a lokacin da manzon Allah ya tafi gidan sai Allah ya warkar da yarinyar yarinyar sai ta samu lafiya fa khalasat min tilka shidda ta kubuta daga wannan tsananin ciwon da ake gani kamar za ta mutu wa ashat tilka almudda ta irin wannan tsawon rai wanda har ya zamanto fatima lokacin da ta rasu ita take gaya masa ibn ali ka auri umama bintu zainab kahin ta rasu sayyidina ali ya aure ta wanda bayan rasuwan sayyidina ali aka samu wani sahabi ma ya aure ta kaga ta dade shine sai ibnu hajar yake wa haza yan bage an yuzkara fi dalailin nubuwa ya kamata idan ana maganar mu'jizar manzon Allah a rika kawo wannan misali inji ibnu hajar a kawo labarin rashin lafiyar jikar manzon Allah dan akwai abin mamaki a gurin yarinyar ta kawo gab da mutuwa amma manzon Allah da ya dauke ta sai Allah ya warkar da ita to akwai abubuwan lura guda hudu game da wannan hadisi da muka karanta abin lura na farko shine sakon da extra ta yi mar da kuma nacewa da ta yi zainab ta aika sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan yazo kuma ta nace ibnu hajar yayi magana akai cikin fathul bari yana mujallal na shafin 36 fa arsalat ilaihi tuqsim ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam sako tana rantsuwa a hadithin abdurrahman bin auf annaha raja'at marratayn ana cewa ta ta ta mai da sakon nan sau biyu tana aika sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa annahu inna ma qama fi salisi marra wannan riwaya aka nuna karo na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga majalisi ya tafi gidan yarsa wa annaha alahad alaihi fi zalika to anan zaka ce me yasa yarsa ta nace haka akwai abin lura a gure me yasa yarsa ta nace sai ya zo bayan ya aika mata sako ta aika ya aiko sako ta aika sai karshe ta yi rantsuwa ta ce ni ke kazo me yasa ta nace ibn hajar ya ce dalili saboda kawar da tunanin jahilai tunanin jahilai ita tana da tauhidi kamar yadda manzon Allah ya aika mata sako ta riga ta fahimta ta gane to amma a magance shubuha na jahilai idan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi gurin ba ya tara su me za a ce sai a ce na kifatul makana indahu zainab ba ta da kima wurin manzon Allah kasan jahili yana neman ya samu gaba na shubuha da zai doki hankalin wasu da shi sai ce ake yaushe ma ga ƴaƴan nasa waɗanda suna da gata ke baki da gata kin aika ma ya ki zuwa shedan ya samu gaba shi yasa ce na rantse da Allah sai ka zo saboda ta kawar da wannan shubha ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji rantsuwanta saboda ka sai tashi ya tafi wannan na farko kenan na biyu ibn hajar yake dalilin da yasa ta nace saboda tana fatan ta samu albarkan Allah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ibn hajar yake to idan wannan ne kuwa to Allah ya tabbatar mata tunda danta yarta dai ta rayu bata mutum ba saboda tunaninta shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidanta tunda an yi maganin da duk za a yi abu ya faskara yarinya dai shi suna shakuwar mutuwa duk mai hankali ya san wannan yarinya ba za ta rayu ba to amma babu wanda bai san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh, bi barakati du'a'ihi wa hudurihi idan manzon Allah ya taho gidan zuwansa wata falala ce sannan addu'ar da zai ma yarinya ya fi duk wani maganin duniya alhamahallahu ta'ala saboda haka sai Allah ya jefa ma yar ilhama Allah ya jefa ma Zainab tunanin ta naci annabi ya so saboda in ya taho falala ce in yayi addu'a an gama saboda haka Ibn Hajar yace fa haqqaqa Allah Allah sai ya tabbatar da abin da take fata saboda a lokacin da manzon Allah ya taho gidan sai Allah ya warkar da yarinya wa zahiru annahum tana'a awwalan eh, idan ko aka ce me yasa shi annabi yake zuwa sai ya ce to da farko abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi ba mubalaga fi ibhari taslimi rabbi li rabbihi saboda karantar da mutane matsayin tawakkali ga Allah dan ka rasa wani abu mai kima a duniya ka dogara da cewa Allah ke bayarwa kuma Allah ke amsa saboda ka kar ma ka damu kanka aw li yubayyin al-jawaz fi anna man du'iya li mithli hadhalika lam yajib alayhi al-ijaba sannan yana karantar da mu maganar tafiya ta'aziyya ta'aziyya ba sai ka je da kanka ba sako ma yana isarwa sako yana isarwa shine wannan kamar darasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu abu ya faɓa magayyatar da aka yi maka saboda walima ta aure wannan tana zama wajiba kamar da malaman suna suke faɗi yace a hadisin na akwai darussa da dama ya kirga wajen goma biyu yace da bayan waɗannan da yayi magana akai jawazu istihbar da wil fadli lil muqtada idan baka eh, wato kana da wani majinyaci cuta ta yi tsanani ka gayyaci wani wanda ake ganin mutumin kwarai ne saboda fatan addu'arsa tana yiwuwa a dalili wannan addu'a mara lafiya ya samu sauki ibnu hajar yace wannan ba laifi bane saboda da laifi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai na biyu jawazul qasmi alaihim bizalik abinda zainab tayi na rantsuwa na rantse da Allah sai ka zo ba laifi bane yace na uku jawazul mashi lit ta'ziya wal iyada fi bighayr idnin bi khilaf walima lokacin da annabi zai tafi gidanta ya tafi da wasu sahabbai sa'ad bin ubada da sauransu waɗanda aka kirga sunayensu kaga ba a gayyace su ba amma gashi sun je saboda ka zuwa gaida mara lafiya baya bukatar gayyata baya bukatar gayyata ba daidai bane in baka da lafiya wani ya kai waye kawo ka nan waye kira ka a'a duk musulmi ya tafi gaida mara lafiya wannan sunnar manzon Allah ce ba ta bukatar gayyata amma kamar walima sai an gayyace ka ka zo amma rashin lafiya ba ko ba a gayyace ka wannan shi ya nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bambanta gayyatar walima da gayyata irin ta jinya ta zuwa gaida mara lafiya yace na hudu jawazu itlaqil lafzil muhim lima lam yaqa bi annahu yaqa mubalaga zainab take cewa yarta tana gab da mutuwa bata mutum ba amma saboda ta yi bayanin halin da yarta ke ciki don haka don mutum ya tsananta bayani akan wani abu ko da lafazin da ya kawo yana nuna cewar abin ya auku duk da cewa abin bai auku ba bai zama laifi a wajen Allah wannan harshe na larabci yata eh, tana cikin mutuwa fil mauti kamar yadda zo cikin lafazin hadisi na muka karanta sannan ya yace wa fihi istihbab ibra'il qasam idan mutun ya rantsuwa akan wani abu idan kana da hanyar da zaka ce makamar ya tabbatar da wannan rantsuwa ka taimaka mishi ta rantse sai annabi ya zo gidanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mata ya je din da bai je ba fa kaga da ta yi laifi wurin Allah subhanahu wataala sannan me yake karantar da mu idan musiba ta samu kai umarni ga wanda musiba ta same shi bi sabri yayi hakuri qabla wuqu'il maut wanda ya nuna annabi ya aika mata wannan lafazi na ta'aziyya kafin ma mutuwar ta tabbata liyaqa wa huwa mustashirun bi riba muqawiman lil huzni bi sabri manzo Allah ya aika mata ai duk abin da Allah ya karba nashi ne wanda ya bayar ma nashi ne ke hakuri mutuwar bata zo ba amma gashi ta'aziyya ta riga ta zuwa babu abin da za ka yi wa mutumin da musiba ta same shi kamar ka ba shi hakuri ka tunatar da shi abin da ya shafi tauhidi saboda haka yasa annabi ya tunatar da ita game da tauhidi idan ɗanta ya rasu Allah shi ya bata bai kamata ta damuwa mai tsanani ba sannan idan ɗanta ya rasu ai kowane mai rai yana da ajiyar kowane mai rai har ita ɗin ma tana da ajiyar idan ajalin nan ya yi kuwa duk za mu kaga wannan tunatarwa ne a kan tauhidi saboda kwantar da hankalin mutum da musiba ta same shi ta ce wa takdimu salami alal kalam fara gabatar da sallama kafin magana wa iyadatul mari walau kana mabdulan ibnu hajar ce wannan yana karantar da mu a tafi gaida mara lafiya ko da yaro ne au sabiyan sagira ko da wani mara kima mara daraja a cikin al'umma ka tafi gaida shi sunar manzon Allah ce wa fihi anna ahla al la yanbaghi an yaqta'u an-nasa an fadlihi walau ruddu awwala marra bai kamata mutumin da aka nemi taimakonsa akan abin da zai iya yaki ba annabi sallallahu alaihi sallam. ta nace akan yayi ya tabbata zai gagara ba saboda kan zo Allah ya tashi ya zo gidanta ya ce daga cikin abin da ke karanta da husnul adabi fi su'ad li taqdimi eh, qawluhu ya rasulullah sa'ad bin ubad sa'ad bin ubada lokacin da yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kana kuka sai da ya fara da ya rasulullah darajawa da ce kana kuka sai kanka kaga ba lafazin girmamawa saboda ka sahabbai suna kiyaye lafuzza na darajawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da za su yi masa tambaya akan wani abin da musu gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin nan ya ta da mu tausayi yana cewa tausayi yana daga cikin halaye da ke sa mutum ya samu rahamar Allah a rayuwarsa ta duniya kuma yana nuna mana cewa mutum ya yi kuka ba laifi ba ne saboda wata damuwa da ta same shi abu na biyu da zamu lura da shi wato shine kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan kalma ta ta'aziyya kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa a littafin al-azkar littafin sa al-azkar yana magana akan ta'aziyya yace ahsanu ma yu'azza bihi babu kalmar da za a yi ta'aziyya da ita da ta wuce wannan kalmar da muka karanta a hadisin nan babu kalma inna lillahi ma akhadha manzon Allah yace irji' ilaiha lokacin da dan sako ya zo ka koma ga zainab in ka tafi fa akhbirha ka ba ta labari anna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba nashi walahu ma wanda ya bayar din ma nashi Ka kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu yana da ajali da Allah ya diba masa fa murha sai ka mata umurni faltasbir wal tahtasib ta yi hakuri ta yi fatan ta samu lada akan wannan yarinya da ta rasa al-imam an yace karkaf a sunnar manzon Allah babu lafazin ta'aziyya da ya wuce wannan babu lafazin ta'aziyya da ya wuce wannan yace fa hadal hadith min a'zami qawaid al-islam idan kana maganar ma wannan addu'an idan aka dubi ka'idar musulunci gaba ɗaya kamar wato don ya shafi tauhidi al-mustamila Ana muhimmatin kasira min usuluddin misalin sa anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba nashi al-imam an-nawawi yace innal alam kulluhu mulkun lillah duk duniya mallakar Allah ce falam ya'khudh ma huwa lakum idan Allah ya karba abu bai karbi naku ba nashi duniyar tashi ce in ya karba nashi ya bal akhadha ma huwa lahu fi ma'ana al'ariya idan ma wani abu na hannunka sai Allah ya karba karka da wato Allah ya kwace min a'a dama aro ya baka yanzu sai ce ba ni lokaci yayi aro ne dan duniyar gaba ɗaya tashi ce in kaga ka samu da aro ne dukiya aro ce lafiya aro ne duk abin da ka rasa Allah ya karba abin da ya baka aro ne yace walahu ma a'ata abin da ya bayar din ma nashi ne bi ma'ana ma wahabahu lakum laysa kharijan an mulki karka ɗauka don Allah ya baka shi kenan shi ban da shi shi yasa ake cewa aro idan Allah ya baka dukiya ba wai ya baka bane har abada aro ne saboda me inna nahnu narisul arba wa man alaiha Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani za mu gaji duniya za mu gaji wanda ke kan duniya ashe idan Allah ya baka dukiya tunda kana kan duniya zai zo ya karbi abinka don haka aro ne ba kyauta ce ba ya baka da aro ne ya baka dukiya aro ne shine ma'anar walahu ma a'ata abinda ya bayar din ma har yanzu bai kyautar muku ba aro ya baku nashi ne har yanzu saboda haka aro ne bal huwa lahu subhanahu yaf'alu eh, fihi ma yasha abinda Allah ya ga dama shi zai don haka in ya baka da ya baka aro ne in ya karba ya karba abin sa kai kanka ana jira ne lokacin yayi zaka ce to kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu yana da ajali fala tajza udan haka kada a same ku da raki mutum ya kasa hakuri fa inna man qababahu qadin man qababahu qadin qaba ajaluhu musamman. duk wanda Allah ya karba ajalin sa ya kare fa muhalun ta'khurihi aw taqaddum ba zai taba yiwa ya zamanto mutum ya jinkirta ko ya samu wuce wa'adin da Allah ya diba masa ba fa idza alimtum hadha kullahu fasbiru idan kun san haka to sai ku yi hakuri kawai in ka rasa wani abu don dole ne dama akwai ranar da za a rasa shi din ku yi fatan ku samu lada akai abu na uku da zamu lura da shi game da sakon da annabi ya aika sako ar-risala kafiya fi ta'ziya yata tana gab da mutuwa manzon Allah sai ya aika ta'ziya sako ya wadatar mata ta'ziya wato mu mukan ɗaukaka abin da ba a ɗaukaka shi ba saboda haka sai zama fitina gare mu sai zama fitina gare mu domin iyakar ta'aziyya ita ce abin da manzon Allah ya kuma wannan karantarwar shine ta'aziyya amma bai isar ba kai idan an ma mutuwa a a dole sai an yi shimfiɗa ka zo sai ka wuni ma wani ma zaman rana guda bai isa ba ku duba fa da aka yi min mutuwa rana ɗaya zo zauna kaga wai shi ya rena ma zaman da kai na ne guda kuma zaman ma ba shi da asali sai ka zauna kwana uku kana tsaki an hana ka tafiya aiki duk wannan babu shi a sunnar manzon Allah sako in ka aika da wannan abin da manzon Allah ya faɗa ka gama dacewa da sunnar manzon Allah kuma aka sai dai abin da ke aukuwa idan an zauna gudun matsayin mai aiki zauna gulma ana jiran ka kawo abinci a cinye a yi ta shewa kamar ba mutuwa akai ba subhanallah sako yana wadatarwa da taziya abu na hudu yaushe ne taziya yake farawa shi ma hadisin na ya karantar da mu da zaran an yi mutuwa taziya ta tabbata saboda lokacin da ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam saƙon yarinyar tana gab da mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mata ta'aziyya yasa ake cewa ta'ziya ana son sa ne daidai ma lokacin da aka yi mutuwa tustahabu qabla dafni wa ba'dahu wala tatahaddad ta'ziya ba ta da iyaka ba lokaci wanda shine abin da ke fatawa islamiyya mujallal nabi shafi na 43 ko bayan shekara ne ka da mutum wani ashe an mara suwa Allah ya ji kanshi addu'an nan ita dai me ake nufi ta'ziya ka ba da hakuri ga wanda aka yi marashi shine at-ta'ziya wanda shi ma bayanin sa yana cikin littafin insha Allah don haka ta'ziya laysa laha waqtun mukhassas wala ayyamun makhsusa ta'ziya ba ta da lokaci da aka ware babu kwanaki da aka diba bal hiya mashru'a min hil dafni wa ba'dahu da zaran an binne mamaci ta'ziya shikenan idan yana makabarta wane ai hakuri ai hakuri Allah da ya bada ladan jinya da akai wannan shine li adami dalila ala tahdid cewa ta'aziyya kwana uku babu shi babu hujjarsa babu hujjarsa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ada ce ta haifar da shi kuma ba duk al'ada ce take zama daidai ba sai al'ada da ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin fatawar lajina mujallar tara shafin 134 laisa li ta'ziya waqtun muhaddad wala makanin muhaddad ibn al-usaymin cikin majmu fatawa wa rasailihi yace waqtu ta'ziya min hina ma yamutu al-mayyit aw tahsul al-musiba ta'ziya ba ta tsaya ga mutuwa ba musiba in ta samu mutum ana mai ta'ziya ba da hakuri da Hausa ana cewa jaji ka jajanta wa mutum da larabci ta'ziya ce ita ma ta'ziya ta shafi mutuwa ta'ziya ta shafi musiba ta samu mutum to da zaran abin ya auku sai kai mai jajen abin da ya same shi idza kana ta'ziya bi ghairi al ila an tunsal musiba ana san ayi ta da zaran musiba ta auku saboda kwantar da hankali wa tazulu an nafsul musab har zuwa lokacin da Allah ya nufa zaka yi amma ayi ta'ziya kusa da mutuwa ya fi dacewa saboda lokacin ne mutum yake bukatar nasiha yace wa amma mashtahara inda nasu min qawlihim banda wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu wata addu'a da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta'ziya shine ibn al-usaymin ce akwai mutanen da ke yin addu'ar cewa azzama Allahu ajraka wa ahsana Allahu azaaka wa ghafara limayyitika yace fa hiya kalimatun ikhtaraha babu ulama wannan kalmomi ne da wasu malamai suka tsara lakin ma ja'at bihi sunna aula wa ahsan abinda sunnar manzon Allah ta zo mana da shi shine mafi dacewa me kalmomin ta'aziyya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib wannan shine kalmomin eh, eh, ta'aziyya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da abinda muka fada Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك